komin ƙanƙantar wannan abin na dukiya Allah ya ce fa huwa yukhlifu Allah shine zai maye muku wannan abin Allah shine zai dawo muku da wannan abin Allah shine zai rubanya muku wannan abin Allah ya ce kuma duk abin da domin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa kenan idan ɗan adam ya ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ya ba wa Allah ma'ana ya ajiye wannan abun saboda Allah wani jinsi na mutane suna amfanuwa da wannan abin da izinin Allah Allah zai dawo masa da linkin balinkin abin da ya bayar sannan Allah madaukakin sarki zai mai kyakkyawan sakamako hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mazala yake cewa har abada sadaka ba ta tawaye dukiya ma'ana duk lokacin da zaka dauka ka bayar to Allah zai sa albarka Allah zai dawo maka da wannan abin shi yasa kamar yanda hadisi ya tabbata wanda al-Imam al-Bazzar ya fita a cikin musnad din shi shi manzo Allah yake cewa idan ma tabnu adam cewa idan dan adam ya mutu in qata amaluhu dukkanin ayyukansa ya yanke gaba daya illa min salas sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko shine ma'ana abu na farko shine danka wanda ka bari ma'ana waladun salih allazi yad'u lahu da wanda zai dinga maka addu'a bayan ka koma ga Allah abu na biyu kuma shine akwai sadakatun jariya ita ce sadaka mai gudana wani abu da mutum zai ɗauka ya bari saboda Allah a dinga amfanuwa da wannan abin wannan hattashin alkiyama za a dinga kai masa lada sadaka kala biyu ce akwai sadakar da zaka ɗauka ka bayar wanda ka ba ya ƙarar da abin nan take akwai sadakar da za ka ɗauka ka bayar ya zama abin da ka bayar yana nan ba na kowa ba ne. sannan wani abu yana fita ƙarƙashin wannan abin da ka bayar ɗin ko mutane suna amfanuwa da wannan abin da ka bayar wannan ita ake kira sadaka jariya wadda ta fi waccan sadaka falala shi ya sa ɗan adam a rayuwa ka yi ƙoƙari ka bar wani abu a wannan duniya da muke ciki domin in ka koma ga domin in ka koma ga Allah ka samu abin da zai je maka na lada har tashin alƙiyama idan muka kalli al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-Imam an-Nawawi bai fi shekara 44 hudu a duniya ba wanda an haife shekara ta ɗari shida da saba'in da shida yau kusan shekararsa ɗari bakwai da sittin da wani abu da rasuwa amma bai bar duniya ba sai da ya bar wa kansa wani abu wanda yau shekararsa ɗari bakwai da rasuwa amma ya bar wani abu wannan abin da ya bari duk duniya duk inda musulmi yake a duniya ba inda za ka je ka samu a matukar akwai musulmi a wannan gurin babu littafin imamun nawai a wannan gurin a duniya gaba daya ma'ana duk inda ka zai za a duniya sai ka samu littafin imamun nawawi matukar akwai musulmi a wannan gurin wannan littafi ya rubuta shi yau shekara ɗari bakwai da wani abu Shi ne riyadus salihin da hadi Ga shi har yanzu ana karantawa kuma ba a san lokacin da za a daina karanta shi ba Shekararsa sa bakwai da sittin da wani abu yana kabari amma ana kai masa lada to haka abu zai tafi tashin alkiyama shi yasa Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa ni ban san wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da dama wanda suke da iko ba tare da sun yi wakafi kafin su bar duniya ba mana babu wani daga cikin sahabi wanda zaka samu wanda bai yi wakafi ba misali Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi Abdullahi dan Umar yake cewa wata rana Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi mahaifinsa ne yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah ina da wani makeken fili a khaibar manzan Allah na zo don ka bani shawara ko kuma ka umarce ni ko ka bani izini me ya kamata na yi da wannan filin na wani khaibar sai manzan Allah ya ce to in ka so ka riƙe shi ma'ana ka tsara asalin ka bashi a matsayin sadaka ma'ana ka bashi fi sabilillah al'umman musulmi su dinga amfanuwa da wannan filin naka ma'ana ka je ka sanya shi ga talakawa ga baƙi ga matafiya ga ga marayu da makamantansu ya ce wannan shi ne abin da za ka yi maza Allah ya ce to kasan wannan filin babu wata dukiya ta mai tsada mai daraja wadda tafi tsada fiye da wannan filin nawa hmm. saboda haka wannan filin ya rasulallah na ajiye shi saboda Allah na bawa Allah shi a ci gaba da taimakawa addini da wannan filin ma'ana al'umma su dinga su dinga ma'ana biyan bukatun ta hanyar wannan filin wanda ya nuna maka kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci sirrin barin wata dukiya saboda Allah dan al'umma su dinga amfani da wannan dukiya din saboda koda sun koma ga Allah a dinga kai musu wannan lada haka Usman ɗan Affan Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da khawarijawa suka zagaye gidansa suna kokarin za su kashe shi kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da suka zagaye shi ya rasa yanda zai yi ya fito yana gaya musu waɗansu kalmomi ya buɗe baki ya ce da su shin ba ku san cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina ba ku san cewa a lokacin madina babu wani ruwa mai daɗi da musulmi suke sha sai ruwan rijiyar ruma ba suka ce mun sani ya ce to dan me yau za ku hana ni nema in fita in sha wannan ruwan suka ce eh mun hana ka ba za ka sha ba ya ce ba ku san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuwa ya ce waye zai sai wannan rijiya Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da gidan aljanna ya ce ba ni na fito da kuɗi na na sai wannan rijiya ba suka ce kai ne amma duk da haka sai mun kashe ka yace kun manta cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina ya zo ya gina masallaci ana nan ana nan musulmi suka yawa a garin Madina aka waye gari masallaci yayi kunci ba ta isar baya isar musulmi manzon Allah ya fito yayye kuwa yace masallacin mu ya matse wane ne wanda zai sai fili a garin Madina a ƙara faɗaɗa masallaci Allah madaukakin sarki ya mai sakayya da gidan aljanna sai na Usman ce ba ku cewa ni ne wanda na sai filin number suka ce mun sani amma duk da ka sai mun kashe ka yace to in har kun san cewa ni ne nisa wannan filin wanda Allah ya mun alƙawari da gidan aljanna to dan me za ku hana ni in shiga wannan masallaci yau in yi sallah in ci gaba da walwala suka ce eh mun sani amma duk da ka sai mun kashe ka yace ba ni bane daga baya ba ni bane wanda manzon Allah ya ce da ni daga lokacin da sayyidina Usman ya sai wannan rijiya manzon Allah ya ce da shi duk abin da sayyidina Usman zai aikata har tashin alkiyama ba abin da zai cutar da da shi sai na usman kamar dan aljanna ne suka ce duk da aka sai mun kashe ka karshe suka haura suka caka masa wuka suka kashe shi wani ya nuna mana yadda sahabbai suke daukar wakati da muhimmanci a rayuwarsu shi yasa a matsayinka na musulmi duk abinda Allah madaukakin sarki ya baka na dukiya i kokari ka ware wani abu ka barwa Allah ka ce wannan dukiya na ba da ita saboda Allah dan al'umma su dinga amfanuwa da wannan abin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al ya fitar da shi hadisin Abu Talha al-Ansari Abu Talha ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan garin Madina ne asalinsa ba musulmi ne. akwai wata mata da ake kiranta ummu muslim umm muslim ita ce mahaifiyar Anas dan Malik Anas dan Malik sunan babansa Malik babansa ya rasu kafin ya musulunta sai abu talha ya zo gurin un umm ita ma yar madina ce yana so ya aure ta sai ta ce a'a ni ba zan aure ka ba ya ce menene matsala ta ce a'a kai kafiri ne inda za ka musulunta da sai in aure ka ya ce a ni ba zan musulunta ba har ya tafi sai ta kira shi sai ce kaga ka zo ka miƙa wuya ka musulunta domin irinka ba matar da za ta ganka ta ji ba ta ƙaunarka saboda haka ka zo ka musulunta kuma na yadda kalmar shahadar da za ka faɗa ta musulunci ta zama ita ce sadakina in ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan shi ne ya zama sadaki na shi yasa malamai suke mata take da maharu hal islam matar da sadakin ta ya zama musuluncin wani ba duniya bane a gabanta ya za a yi musulunci ya ci gaba nan take Abu Talha ya dawo ya gamsu ya yadda ya kalmar shahada ya shiga musulunci to wannan shine Abu Talha to yana da wata gona Bairuha wata katuwar gona ce wadda duk garin Madina babu wata gona da ta kai wannan gona tashi girma ga yawan dabinai ga ruwa mai daɗi ga kayan marmari a cikinta kana fitowa daga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi gonar tana ganin tana kallon masallacin wani lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya fito daga cikin masallaci yana shiga wannan gona ya zauna ya sha inuwa ya huta ya sha ruwan wannan gona ya ci kayan marmari na wannan gona sannan ya fita lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da alarma ya karanta mana dazu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha al-Ansari Allah ya kare da gare shi ya taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naji Allah ya saukar da wata aya cewa ba za mu taɓa samun biyayya ba har sai mun bayar da abin da muke so ya ce ya manzan Allah kasan cewa ina da wata gona a bairuha kuma kasan wannan gona duk garin madina babu gonar da ta kai wannan gona girma babu gona da ta wannan gona dabinai babu gona da ta kai wannan gona albarka manzon Allah ya ce na sani ya ce to wannan gona manzon Allah na ɗauko ta gaba ɗaya na baka ita fi sabilillah fa ba'aha haiku araka Allah ya ce na baya saboda Allah manzon Allah aje ai abin da ya dace da ita maza Allah ya ce lalle wannan dukiya ce mai albarka lalle wannan dukiya ce mai albarka kuma za ka samu riba wannan abin da ka bayar yace ce amma na dawo na karba amma na dawo maka da ita ka je ka sanya ta ta zama wakafi ga ainihin wato iyalan ga makusantanka da makamancin wannan ya karbi wannan gona ya je ya ajiye ta ta zama wakafi ga makusanta to shi yasa yana da matukar muhimmanci mu yi kokari mu ware wani abu a cikin dukiya mu taimaka menene manufar shi wannan wakafi da ake yi din wallahi inda duk musulmin kasan nan gaba daya za a waye da wakafi wannan ya dauki gida ya ce wannan gida ga shi na fi sabilillah a zuba yan haya abinda ake samu na na kudin haya a dinga ciyar da marayun unguwar wannan ya dauki mota ya ce ga mota na fi sabilillah a dinga haya da ita abinda ake samu na kudin a dinga taimakawa yaran da ba su da abinda za su biya na kudin makaranta wannan ya gina rijiya ya ce wannan rijiya ga ta nan fi sabilillah a dinga shan ruwa wannan ya sai ainihin wato wani wannan ya buɗe shago ya ce duk abin da ake samu na dukiya na wannan shagon gashi nan a dinga taimakawa malamai masu da'awa wallahi da yanzu mun rage wa kanmu kaifin talauci a wannan ƙasa din to amma ba mu waye da wakafi ba sai kaga mutum ya tara dukiya mai ɗimbin yawa amma ya rasa yadda zai da ita ma'ana bai san ya ɗauki wani abu daga ciki ya bayar ba domin duk abin da ya bayar Allah maɗaukakin sarki zai dawo masa da wannan abin da ya bayar din mu sani cewa saboda mahimmancin waƙafi Allah subhanahu wa ta'ala ya halittu waɗansu mala'iku guda biyu waɗannan mala'iku guda biyu Allah ya halicce su ya ɗora musu wani aiki na musamman mun san cewa mala'ikun Allah suna da yawa babu wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah kuma kowane mala'ika akwai abin da Allah maɗaukakin sarki yake wakilta masa yayi to su waɗannan mala'iku guda biyu abin da aka wakilta musu aikinsu shine addu'a ɗaya yana addu'a kyakkyawa ɗaya yana addu'a mummuna ɗaya kullum yana zagayawa duniya yana addu'a yana cewa Allahumma azimun fiqan khalafa ɗaya kuma yana cewa Allahumma azimun sikan talafa ɗaya matsayin yana cewa ya Allah duk mai bayarwa ya Allah duk mai miƙawa ya Allah duk mai taimakawa Allah ka mai masa dukiyarsa Allah ka sanya masa albarka a dukiyarsa Allah ka ƙara masa dukiyarsa linkin balinkin ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk mai riƙewa mai hanawa Allah ka sanya mai asara ka sanya mai halaka a cikin ainihin wato dukiyarsa shi yasa a ƙarshe ƴan uwa waqafi ya rabu gida biyu kai kokari kai ɗaya daga cikin akwai alwaqf akwai alwaqfu dhurri akwai alwaqfu alkhairi ko dai ka bar wa iyalanka ko makusantanka ko ƴan uwanka wani abu wanda za ka dinga amfanuwa da wannan abun ko da bayan ka koma ga Allah ko kuma ka bar wa al'umma ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka gina rijiya dan al'umma su dinga amfanuwa to alhamdulillah ga damar wakafi nan yanzu ta zo ƙungiyar izala za ta kafa jami'a a jihar jigawa a garin haɗeja da izinin Allah to da ka kowa ya yi ƙoƙari ya ba da wani abu na wakafi dan a ga cewa wannan jami'a ta tabbata insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tabbata mana da ita kuma Allah ya sa albarka a cikin ta Allah ya taimaki shugabanninmu Allah ya sanya musu albarka wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh